wanda yau sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna yan kwanuka kaɗan tsakaninmu da ganin ƙarshen wannan wata cikin yadda Allah muna roƙon Allah ya sa abin da muka yi ya zama karɓaɓɓe ayyukanmu su zama bisa ga tsawaba? Allah ya sa ba za mu fita wannan wata ba sai muna waɗanda suka samu gafara Allah akwai tambayoyi kaɗan da za mu ansa da ci gaba da karatu akwai kuma minti goma da muka yi ma ƙungiyar titoci alkawari suna da wasu saƙonni da suke so su zuwa gare ku za mu kira dr ali roko daga ƙarshen karatu ya gabatar da jawabinsu Wani ce, assalamu alaikum rahmatullah Malam Allah ya ƙara imani da ikhlasi amin don Allah yana kamata yin istigisari bayan an sallama nafila sau uku kamar yadda aka yi ga farilla kamar yana su yake azkar na bayan sallah da suka zo sallan farilla kawai ake mako sallan nafila hadisai da suka zo akan zikirorin da annabi sallallahu ke bayan sallah wasu sun zo a buɗe kamar hadisin eh, sauban inda zuwa sayi muslim هنا كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام إذا يكاري صلى شنو قال صلى الله عليه وسلم يكن شيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أنك اللهم أنت السلام ومنك السلام هذا إذا انصرف من صلاته يستغفر يكون بالله أما akwai حديث سنة suka zo da ƙarfi wannan askar ta farila kamar hadisi da shi wanda karɓo daga ka'ab ibn hujra wanda yake ta mu'aqibatun la yakhibu sala wanda bayan wanda ke faɗin su baya hasara yace abin nan 37 tasbiha وثلاثا وثلاثين تحميدا وأربعا وثلاثين تكبيرا وسأقول رواية ثلاثين لأكو ثلاثين لأكو ثلاثين لأكو أروف الذين لا إله إلا الله ولا شريك له أما أنا سيتي لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة كل صلاة مكتوبة سيتي ثلاثة وثلاثين تسليحة وثلاثا وثلاثين تحميدا وأربعا وثلاثين تكبيرا ذاك واللوقت إن كان تسبيه بالتحميد بالتكبير ثلاثين أفو أفو إذا لا wani lokaci kabbaran ta zama sau talatin da hudu kamar yadda yake a karin da na lokacin barci a shari'in waɗannan hadisai malamai sun bayyana cewa wannan da bai ya nuna askarin da annabi ke koyarwa bayan sallah ta farilla ake nufi sallan nafila kenan ba ta da askar bayan ta in ka sallama yi afri ko ka yi gaba ko ka tsaya kai abin da ka zaɓar makanka amma ba waɗanda askar na farilla su ne ba kai. yi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin sahiha bai kawo wannan hadisi ga abin da ya ce wal hadisu nafsun على أن هذا ذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة wannan hadisi ya nuna wannan zikiri na tasbihi da tahmidi da kabbara ana yin su ne kai tsaye bayan sallar farilla wa mithluhu ba qablahu min al-awrad wa ghayriha yace haka duk sauran zikirorin da aka gabatar na bayan sallah to sallar farilla ake nufi sawa'un kanat al-faridu laha sunnatun ba'diyatun aw la sallar koda tana da ba'diyya ma'ana na bayan ta ko ba kada wannan askar da gama sallah ake kaga wanda ya la'asar akwai na fi bayan la'asar zai yi suka tsaye bayan sallah farilla wanda ya magriba akwai na fi bayan magriba eh amma sai ya waɗanda aska kada yana rabbi ga abin da ke faru a mayan garuruwan mazhabar hanafiya misalin ka je wajen da indiya da duk mayan garuruwan asia A tsakanin sallaman liman da miƙewar mutane su yi nafila bai kai sakan goma ba har kai mamaki shi wasu sallaman ko cikin sallah ne suke da lima ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ka gama jin sun ce assalamu alaikum kaga sun miƙe tsaye suna nafila za ka yi ta ganin su ma a makka da madina wannan kuskure ne a nan ko akwai nafila sai an yi su sannan ake yin nafila sai ce wa man qala min al-bazahiri bi ja'li zalika aqiba sunnati wa huwa ma kauni la nafsa ladai fa inna mukhalif li hadha al-hadith wa amsali mimma huwa fi al-mas'ala to dole ce azkar ana yin bayan nafila bayan dai wannan bai da nafsi ba nafsin da yake ai a bayan nafila yace to kuma ya saba wa wannan hadisi da ire za ka kenan amsar tambayarka ita ce azkar na bayan sallah a bayan sallah farilla ake amma bayan sallar nafila in ka so ka zauna kai azkar in ka so ka tafiyar ka kuma in ka zauna karka mai da waɗancan su ne sunnar bayan ta kun fahimta ba laifi ka cigaba da subhanallah bi hamdi subhanallah al-azim ba laifi ka cigaba da la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd ba laifi kai ta salati ba laifi kai tilawa muradi shi ne kar ka rattaba abin da shari'a ba ta rattaba ba me tartibi shi ne ka tsara abu yanzu tsari ba muna da tsari ga sallar la'asar ba muna da shi ga magriba muna da shi ga isha waye tsara mana shi to haka askar din bayan su a bar su inda suke bayan na Allah eh? ba tsara sa rafi farin guda uku a matsayin azkaro aqibat salat ba za a yi amma in ka so ka cika da istighfari ko ba Wani zai hana annabi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya karo lafiya da karfin imani amin da wani abu kuma da baka faɗi ba shi ma amin yawa yake abubuwan da shari'a ta faɗaitar da musulmi yayi a to ni na sabin abin da ke faɗi ko wasu baki da sun sani yawa mhm. abubuwan da shari'a ta faɗaitar da musulmi ya yi waɗanda ba na wajibi ba kamar ta alƙur'ani ko yana halatta musulmi istihara kafin fara shi ko kuma dai kawai fara mutum zai yi tun da shari'a ta riga ta faɗaitar da aikata su eh magana ka ta biyu ta ce gaskiya shari'a ba ta cewa kai a musulmin ka dawo kana istihara Allah in yi ko kada yi Allah yadda kai da amma idan Abin da zakai ne yana ɗaukar fuska biyu ko da wanda shari'a ta ce ne to gara yi istikhara misali zan yi harda qur'ani a tabbata ne ko zan tafi Zariya in zauna in yi harda to kana yi istikhara kan wannan zaɓin ina za a yi misali zan fara harda a wannan sashen ne ko sashen na gaba saboda wasu matsaloli da kake kallo kar ka fara ka yanke da sauransu ko kuma hankalinka ya ɗauki ƙila yanzu kake da project na aure ka fi sai an yi hankali ya kwanta ka ga dole kana yin istikhara to ko shari'a ta umarci ka da in yana ɗaukar fuska biyu kana yin istikhara a tsakanin wannan fuskokin amma ba za ka yi istikhara kan in yi ko kada in yi ba na biyu ce a wani mataki na shirin wani al'amari ya kamata musulmi istikhara kafin farawa duk abin da kake tunanin kai kuma kana so Allah ya maka zaɓi to kar ka fara shi sai ka istikhara kar ka fara shi sai ka istikhara misali ciniki ne kake so ka kulla ka tambaya an faɗa maka abin nan kaza yake ka yi ciniki an cimma gaba to kar ka bada deposit sai ka ji ka istikhara in ka istikhara ka dan bada tazara to in alheri ne sai kaga Allah ya zaburar da kai ka je ka biya ko ka fara bada dafi in ba alkhairi bane ana tsakiyar wanda sai a kuso sai mai shi ba yake ya fasa kai kai yace ba zai sai da istikhara kake ta aiki don ba alheri bane gare ka ko kuma kai din sai dai wani abu ya bijiro maka wanda ya fi wanda muhimmanci misali za ka sayi fili ne kana so ka fara ginin gida a matsayinka da saurayi kana so kai aure kana da 'yan miliyan ɗayanka da dubu ɗari takwas ka je kayan cinikin fili na miliyan biyu da ɗari biyar kana tunanin ka da su ka je zuwa fafutukan neman ɗari bakwai bayan ka yi istikhara awa ɗaya ko da abokin ka yi bugu ma waya malam ga wata harka mai kyau in kana so ka ba da miliyan ɗaya da ɗari takwas mu yi kasuwanci iri kaza nan da sati biyu za mu ci riba dubu ɗari shida shida in Allah ya wanne za ka yi kaga ka ba su sayan filiyan istikhara yi aikin ba abinda wasu ke tunani wai inda istikhara sai na yi mafarki ko sai an gwada ni a'a ka ba Allah zaɓi ce duk abin da ya faru shine zaɓin Allah shi yasa kinta zaka ce innaka taqdiru wa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdiru wa anta allamu ghayb Allah ni ban da sani kai adda sani ni ban da iko kai adda iko Allah kai ka san abin da koyi to haka dora na ka abin da daidai to duk abin da ya faru zai zama shine daidai ko da ba shi yayi maranka dai ko da ko kasa ka aure ne a kai to shine alheri to wa sani ko wace irin mace ce wannan hmm? mana cikin bayanin da na ji kayi kwanan nan na ji kace idan bukata ta kama mutum zai iya ƙara sallar nafila ko da ko ya riga ya wuce a wani yanayi mutum zai wannan nafi idan ka riga ka yi sallolinka na dare kuma kana da tabbacin kana farki kafin alfijir an fi ka jinkirta sallar witr sai fa inda liman kake sallah in kana sallah da liman ba a so ka rabu da shi saboda hadisin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya yi musu tarawihi cikin masallaci ko mu kira ta tahajjud don ƙarshen dare ne ya yi amma ka kira ta tahajjud ka kira ta tarawih ka kira ta salatul layl ka kira ta qiyamul layl duk abin da zaka kira ta muradi dai sallar dare yayi musu sallar dare a masallaci sai ce manzo Allah da ma ka ƙara ma'ana dan awa biyu nan da kai mu da muna da nishadi da ka bari shi awa hudu sai ce musu ai ba ku sani ba idan liman idan mutum ya sallah tare da liman irin wannan to za a rubuta masa kamar ya sallaci dare ne duka don ka awoyin da za a bar muku kuje ku yi bacci ku yi fira da sauransu bonus ne amma duk kun sallaci dare ina fata an fahimta to saboda haka in kana tare da liman hatta yau sarif hadisin yanzu har ya kare to kar ka fata wuturi tare da shi kai wuturi tare da shi to a wannan yanayi kuma aka jima sai kace kana da kuzari kana da son ƙara sallah ba abin da zai hana ka ƙara ba wani yanayi ka ƙara sallar ka kawai amma kada ka sake wuce ga nan sallallahu alaihi wasallam ce la fi laila to da kuma annabi sallallahu ta wasallam alu akhira salatukum bil layli witran ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama witri to in nayi witri tare da liman an jima na ƙara nafila witri na bai zama na karshe ba ya za a yi don suka ce ga mafita ka soke wancan witrin ba an ce hatta yin sarraf ka yi sallah tare da liman hatta yin sarraf har ya kare ba to kamar yana kare kai sai ka ki kare sai ka kara raka guda witir kansil ta kansilin witir ya koma shafa'i sai an jima in ka gama nafilfilinka sai ka sake raka a kilo sai zama kayi witiri wani ce assalamu alaikum Allah gafarta malam ya kara masa lafiya da imani amin malam wallahi tsammanin mu da kai don tsakaninmu da kai sai addu'a domin wallahi malam muna matuƙar fahimtar karatunka da ganin shi sosai Allah ya ƙara ma ilimi mai yawa da albarka Allahumma amin sai kuma malam don Allah muna buƙatar shari'a kan zakar da kai menene wada ake cewa zakar wadda ake to zakar kono Allah ya shi dukkanin ibadunmu amin zakan fit da kai lokacin tambaya kanta ne kuma daidai ne ba a ci yi bayani a kanta kila da tambayar ba ta zo ba ma ko guzu ko jibi a sai mun ware wani lokaci na musamman akan bayanin zakar fit da kai amma ba laifi mu fara bayani ko ɗazu ma limamin da ya mana sallar hudu ba ya yi magana a kan duk da ke bai ware hudu ba gaba ɗaya akan zakar fit da kai ba zakar fit da kai zakka ce akan kan mutum shi yasa ke kamata fit da kai ba zakkar dukiya ba ce shi yasa jimhurin malamin sun tafi akan cewa ba sai wanda da nisabi yake ba don kace sai wanda da nisabi mai miliyan goma yana da nisabi ko mai miliyan ɗari yana da nisabi mai miliyan dubu yana da nisabi ko amma zakkan mai miliyan goma daban zakkan mai miliyan ɗari daban zakkan mai miliyan dubu daban amma ita wannan zakkan da ɗan goce da direbansa da mai gadin direbansa duk zakkan su guda kaga ashe ba ta dukiya ba ce da mai gadin direban gidan dangote shi ma karka ma kira da mai gadin gidansa to da wancan mai gadi ba a samu zakka ɗaya da dangote ko yana yi ba dangote ya sun ina ta sa kwanan nan yanzu shi ne tauraron masu kuɗi a najeriya sai dai fatar da muke alherin nan da yake ya sake banka shi cikin talakawa mun ji labarin bai fasa amma yana kai shi inda babu jin labarin shi tsakaninku da Allah sadda yake zuwa hannunmu kuna ganin shi ko ba ku gani to ya kokari ya dawo da shi inda zai kai ga talakawa don Allah so abin da ke so in ce zakati da kai ba ta dukiya ba ce zakati ta ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsuhuratun lisba'in za ka tsarkake shi mai azumi kenan kana yin ta ne don kashin kanka wa menene ka fasa na lillahi wa rasa wa صهرة للصائم و kana so ka bi gyara kuma ka kasa baki ka eh yawwa to kenan za ka tsarkake kanka kuma ka tsarkake azumin da ka yi na wata guda saboda ka ita ana yin ta ne ƙarshen azumi kisa da larsunan ta zakatul fitri ana kuma kiranta sadakatul fitri zakkar buɗe baki bayan kayan azumi kwana ashirin da tara ko talatin kuma Allah ya hana a ci a sha a yi jima'i duk baka yi su ba amma kuma Allah ya hana maganganun banza wataƙila cikin fira kayi baka sani ba ko ka ma sanin irin fira bayan tarawih tsakanin tarawih da tahajjud za a ga wasu gungu-gungu har ga masu cika ana ɗan fira ila an yi wasu maganganu da ba su dace ba to wannan zakar sai ta ida goge maka shi sai azumin ka zama clean perfect to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faralta ta zaka ijma'i ne na malamai cewa zakkar da kai ko zakkar ko no farilla ce amma babu cikin qur'ani duk da wasu malamai sun fassara qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى تسكت يتذكر كان اللي هي زكاة الفطر وذكر اسم ربه يكبر ايدي وصلى يصلى ايدي لما كان تفسيري ان قال كافر كمان شيء مش حجه اما اما لما نسمع كمان شيء مكرب سما لي صار ده اكو حديث ني يفسر هذا الشيء نعم الله اكبر الحديثين كان تسوسن كبتك شيء كما اجماعي من المعلمين in ka fidda in kala katu wanda da mun bai kamata a ce ma kala katu malami bai kamata a ce masa malami sai dai ta gardi ko kuma kamar yadda malam tura yake titi biri <laughs> eh da gaje duk tsoron da za ka masa dai amma da karka ce masa malami duk ma malam bane inda da wannan ake malanta duk wani garbi da ya tafi Qur'ani ya zama malam sai a koma yadda baban musu da taro ya ce ya ce ka san kawai yaro ya sauke ƙur'ani to ko uwarsa malama ce duk zuwa haka a ce ke ina ɗan ladi ta ce ya yi gona to bari ya zaura ke min fatawa fada fatawa ta zai mini to da in yi in ki ta wale to bai walwale ta ita ba ta san ba mu koma kan magana mu ta zakatun to yaushe ake fidda zakatul fitr kuma bai ake fitarwa kuma wa ake ba ana fidda zakatul fitr ne daren sallah in an ga wata ma'ana shawwal ya shigo ramadan ya tafi mutum da ka gama watan ramadan to sai ka fidda zakat tsarkake wannan azumin na ramadan daga nan har zuwa lokacin da aka fito idi da zara yin sallar idi lokacin ta ya ƙare amma wajibinta yana nan akan ka ibaka ba don haƙƙin talaka haƙƙin ubangiji ka kasuwa amma ka har ba shi abin shi shi yasa aka ce ana rankunta amma ba ta kai ladan wacce ta farko ba hiyar sadaqatun min sadaqa amma dai ka san shi wajibi ko da bayan idi ne ya halarta a tidda ita kafin yanzu eh ya halarta a tidda ita kwana ɗaya ko biyu kafin a tsawon wata kenan daga 28 kaga kwana ɗaya ko biyu yau muna na 24 ko jum'a asabar lahadi litinin bayan an sha ruwa haka ne a'a talata 28 talata bayan an sha ruwa kana iya gaggauta gaggautawa ka da ita ka huta babu ne amma dai ba ta wajaba ba sai faduwar ranar da an kaga watan shawwal kuma alaihi salatu ya ɗora ta akan babba da ƙarami da ɗa da bawa inda musulmi ne cewa da ƙarami ya nuna duk da jinjiri ana fitar ma wa zai fitar masa iyayensa wannan zai nuna eh, raunin mazhaba ibn hazm zahiri da yace kowa shi kadan kansa ɗaya zai fitar ma ba bai fi damma wani da shi ko jariri wanda damma mai ko abin mamaki babban malamin mu Sheikh Muhammad bin talib Al-Uthaymeen rahimahullah ya gobe wanga ra'ayi cewa ko ba ta kaba dole ka damma mutum in tana da ta zuwa sai yakka ta yadda makanta hadihin ka yi damma makanta ma da suka a tun da Allah sai ya faɗi wanda bai damma makanta to kina yaro da duk wanda a alatun alaika iyalinka to ka fi damma sa to wasu wannan yanayi masu yawa na san mai fidda kwano talatin da takwas na san wanda ko jiya ne ko shekaru da ke faɗa min buhu mai toniya bai fidda masa zakatar fitar a gidan ka, ka akwai yawa to in ka kasa fitarwa duka ka fidda abin da ya sauka misali kuna ku takwas a gida kai ku kwano uku ɗaya kake fitar duka fidda ma kanka sannan matarka sannan mahaifiyarka in an samu na hudu sannan ɗanka in an samu na biyar haka sai a ci gaba kan ka sannan wa matarka saboda ita ba ta da wani da zai gida mata banda kai sannan mamarka saboda ita tana iya yana tara da su iyan ba kai ba ko ba ta da su dai ana gabatar da mata a wajen haƙƙi irin wannan na fitarwa kai kaɗai ne wajibi ka fitar mata to me ake fitarwa ana fitar sa'i guda na abinci daga sha'ir da zabib da dabino su ne asali to inda ba a cin su fa suna fidda abincin da ake ci ya sa malika suka ce min galibi kutil balad daga mafi wato rinjayen abincin gari ta gana yankin mu ta kwatu yankin shinkafa ce daga zamfara kana ya ce masara saboda suna cin masara sosai fiye da nan in ka kai kano ina ganin masarar na ma irin jayin shinkafa haka ne ko ba ka ba a ƙauyukanmu akwai inda yake gero ne akwai inda yake maiwa ce akwai inda yake dawa ce ƙauyukan sakkwato inda na sani ne inda na zauna akwai garin da da wuya kaka shinkafa to kowa ya fitar da galibu kutil balas yana halatta in fitar da kuɗi wannan matsala ce ta tattauna tsakanin malamai jumhurin malamai shafi'iyya da malikiya da hambaliya duka sun tafi akan cewa ba a karɓa abinci ga zakatun fitr saboda nassi annabi akan abinci ba a karɓa kuɗi me nake ba karɓa a sha zallatun lisan ba a karɓar kuɗi sai dai abinci saboda nassi annabi kan abinci hanafiya suka ce ana karɓar kuɗi su hanafiya ga ido wannan babu ba da ana da sabani gare su shi kun san su a wurin su wayo kana fitar zakatul fitri ko shekaran jiya su da an ga watan ramadan abin da ɗaya ba su yadda ba da dairin nan ka yi suwa amma da ka tashi da azumi da sahi to fi da zakatun fitrin kan kana <laughs> amma nan kauli yana da nisa sosai saboda wajen cinta an yi ittibaki ba ta waje ba sai yaushe sai rana ta faɗi wasu ma na sai safiyar idi mai iziya ce amfanin gane wannan saɓani shine wanda aka haifa ko wanda ya musulunta idan mutum ya musulunta kafin rana ta faɗi ko bayan rana kafin rana ta faɗi ne rana ta ƙarshe ta da da ta waje wajen haka wanda aka yi to amma in ya zanto faduwar rana ne kuma shi ne musulunta ba sai karfe takwas na dare babu zakatul fitri a kansa amma in kace da asuba ne to sai ya zakatul fitri to da shigo musulunci kafin lokacin ta ya tabbata to kenan malikawa da shafi'awa da hambalawa suna ganin ba a fidda kuɗi amma hanafiya na ganin ana fidda kuɗi shakku ta islam abu labar da ya ta ya rabu sai shiga tsakiya ya ce a'a babu cewa a fidda kuɗi kai tsaye a fidda abinci don shi ne arziki sannan babu ce a fidda kuɗi kai tsaye saboda ba shi ne asali ba amma duk sanar da bukata ta cancantar da kuɗin su a karɓe su a da ina da kafuwa sosai ga ra'ayin jimhur malikiya da shafiya da hambaliya ta ni ba zan fitar da kuɗi amma da zan koma umra irin wanda nake da ta azumi zan daina fidda abincin zan koma fidda kuɗi kun san dalili za ka iso su jira suke ke za ka sayi shiriyar goma sha biyu amma da ya takwas ko bakwai za su sai da shi kana gaban kawai za su sai da shi to kaga na akwai bukata amma tun da kuɗin suke so ba su kuɗin kuma mace guda ta ga ta tara guda talatin gabanta dan da kai amurka da kika san da za ka kai ba don ba a ɗan gari kake ba bayan Allah ya umu mazaunan can ne galibi su da taruwa su zauna su karɓa dole su za ka ba haka ne mala hashim ko ba ka to kaga kenan shiga tsakiyar nan da ibnu taymiya yayi tana da amfani cewa asali ne a fidda abinci amma in bukata ta tantantar da a karɓi kuɗi misali yanzu mu ɗauka a kowane ƙauye wanda kuma na da hali amma akwai mace guda baiwar Allah mabukaciya wadda kusan kowa ita yake ba su kasa da ya ce kowa ya kawo sa'i guda na abinci abincin zai taru za ta yi buhu takwas ko buhu bakwai ko ba ta da bukatar su amma ba ba ta da abin cefa ne ba ta da na itace ba ta da nonon da za ta dama fura ba ta da eh, turbin atamfan da za ta sa ga sallah ba ta da kaza ba ta da kaza to ina laifin mu ba ta kuɗin sai mu ta idan akwai ƙungiya da gani sai a tara kuɗin sai a bata haka garuruwan da babu talakawa wani zai ce akwai garin da babu talakawa. ni ya je garin da babu talaka akwai talaka amma ba ɗan gari ba lokacin da na je ƙasar 2003 duk duka 'yan ƙasar su dubu ɗari biyar ne amma duk duniya ba wanda ya kai arzikin su ba su kai miliyan guda ba ba sun fi saudiya arziki akwai wata ƙasa na nan tana da sarki mai ɗaura zane na taɓa da wazi tare da shi brunei ya ƙaramin ƙasa ce ga tarin arziki ba su da talakawa amma kan samu wani ɗauko ma'aikata daga bangladesh daga philippines daga egypt da sauransu ana samun talakawa cikin to a da ke so in ce garin da babu talakawa kaga ƙungiya ce ake ba ta tara ta je wani da talakawa ko to ba da nan ba ta kuɗi in ya so kuɗin sai ta sarrafa su ga su wanda an mabukata zaka inda akwai bukata ana fidda wa ake ba zakatun fitr al-fuqara wal mataki amma ana fiye sun ce a inna masadaka ta duk takwas nan gaba <laughs> amma da mafi inganci shi ne shine a ba talakawa saboda hadisin da hadisin sun ce aghnuhum an su'ali hadha li yau ku hana su roƙo shi ta nace inda zan koma makka ga azumi yanzu kudi zan bayar saboda ne saboda wannan tarin shinkafa ba zai hana su roƙo amma in ka ba su kuɗi kuɗin zai amfane su za su yi abubuwan da suke bukata na mai sallah yanzu a makka misali sayan wannan halawiyat chocolate da wai ya fi zama da zura bisa ga dafa shinkafa ran sallah da yanzu kuwa ka zuba shinkafa za ka ci ba amma ƙaila ta ɗauka ɗan wannan tirin mai ado a kawo chocolate a kawo halawiyat kayan zaƙi wannan galibi ba abinci mu ne. duk abincin turawa muka ɗauke to larabawa da sallah to ina so zan na fahimta ga sallah da abinci da nama ba shi ne a alama. abinda a ala kayan zaƙi bukatan ka bashi kuɗi sai sai kayan zaƙi ya ajiye gidansa shi ma yana karɓar jama'a yana bayarwa ƴaƴansa suna ci shi ma yana ci yana jin daɗi sun fi mu ado ran idi mu iya kama mu sabbin kaya su sai an ɗanyi wasu ɗan kalmar ɗare an sa ado don iri daban-daban wanda suke zuwa maka suna bi an tafato yin yau ya fashe mana lokaci kuma gashi mun yi ma wanda ya samu shi ne e wai wanda bai samu abin auna ya bada sa'i ba sa'i dai shine babban kwano jama'a dan marafan a gurin mu shine rabi babban shine sa'i shi sa'in nan mudu hudu ne dan marafan shine mudu biyu ban san wannan hausar ko an san sa'i babban mudu na awo to mudu hudu ne mudu shi ko mudan nabi matsakaicin mutum ba iri na ba wanda ya dara ne ba kuma zab daidai ba yawwa matsakaicin mutum in yayi haka ya ɗebo ɗaya ya koma ɗebowa biyu uku hudu mudu ɗaya ke to mudu nan guda hudu shine sa'i ɗaya so babban kwano a kasuwannin na arewa an na Legas dan yi zuwa Legas na san kasuwannin Legas mu dumbin iri ɗaya wannan babban kwano shi ne sa'i guda mu kowane shi ake fitar za a ga mai toliya yana da kwano a arba'in dangote yana da sha bakwai sha takwas sha takwas da rabi gwargwado yadda cikin yake wannan tambaya da ke gaban mu ita ma kan zakafin da kai mai tuka shirin mun riga mai bayani ita eh, amma ya wata tambaya ne ce mutumin da ya fi da zakka ya aiki ɗana ya kai ma wani sai ba shi tukunci zai karfa tukunci kyauta ce ta girmama babu laifi ana iya karfa amma yadda wasu ke so su mai da tukuncin zakka kuskure an baka dubu goma ka kame sai ka cire guda to ga zakka ka na cire tukunci ta ba ka bari a baka <laughs> eh, eh, sarkin sauri ba hauke yana ta yaba kyauta tukwici to duk da yake zakka ba kyauta ba ce ba laifi a karɗi tukunci amma kada a tsananta hmm? ya ce halar mana a ka kyauta wanda cire maka shi idan wanda aka baya halarta mashi shi ke ni na taɓa neman can kuɗi ga wani dubu ɗari to cikin azumi ne sai ya ba wani ya kawo ni rance ne na san kowa ne ne yanzu haka gida yana nan tare da mu sama wanda ya ba da shi sai ɗauka kyauta ce sai ya ba su da dare a duhu sai da cire dubu biyar na ba shi kyauta wannan ni sai ka dubu tamanin da biyar eh wata shi ya riga ya kisa sai kisa wannan dare ne sai ibin alakullu halin na yafe masa amma dai bai kyauta wancan din mu faɗa masa na dai fahimci abin da ya faru ba saboda tsabar rashin ta ido wai da ba shi dubu biyar ya karɓa ana ramma za mu tashi ka aya ta 194 za mu yi karatu karatu minti goma sha biyar za mu yi ko haka ne habib ne eh?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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الشهر الحرام بالشهر الحرام wannan magana cikin ta jiya ce cewa waqtuluhum haythu taqittumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajuhum in sun yaƙe ku cikin harami ku yaƙe su cikin haramin ba matsala yadda suka fidda ku ku fitar da su والفتنة أشد من القتل أي قارع كشي متبدا عربة شرع الدين أمكن تقول لك لا مسألة الشاب والحرام والشركة وتعمي ألف ورشي أفنص وتعمي ألف إن سنة كيف أو تعمي ألف وكما كوي كيف أو تعمي ألف والحرمات قصاص أبو بابا سأل فرما أنا أرى saboda haka in sun yi wannan ta'addanci cikin wata mai ألف kuma ku yi kuma ne sada alaikum duk wanda ya yi Allah ta fiya ya aka kawo Qur'ana Allah ya ya aka kawo Iblis ya ma da tsare da ibn abin da ya tsare ya ka ba su sai ya kuma wannan alfarma da jin na su kuma Qur'ana a wannan lokaci to fasara ta biyu ta wannan shine ta asharul haram yusharul haram idan sun ana kumra a watan zulqa'ida bara to ga kun dawo a watan zulqa'ida kun yi umra za ka asharul haram isharul haram ku kwantar da hankalinku umar da ba ku samu yi ba ku da yi a ranar bukata wannan ita ce ake umar kazuwa musulun duk umarai man zara da ta fi rike da ne kuma ba a umra su yi wasan kamar su yi kure kuma ba su zuwa a ta yi haka duk su rike da yi sannan ta hudu ya yi ta tare da aikin hajji ita ma zulke da yi ko kuma zulhijja akwai umarsa ta ƙarshe bayan gazotul fa'i bayan ya ci sa'ifa ita ma zurƙi da aka a fatto makka da umra ba saboda da ya ke shi Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin sai da Allah ya yana tare da masu takawa muka ce bai mana Allah na tare su anan ma'iyya amma ko khassa واعلموا ان الله مع المتقين هي عامة كل هي خاصة خاصة غير ما هي عامة هي خاصة الله نكتب قوات وهو معكم حيث ما لكن بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته بكم وهكذا amma in suka ce Allah ya karba ba hakuri Allah ya karba masu takwa Allah ya karba kyauta ta mai gire Allah na ya karba Allah so ne Allah na karba su Allah na karfafa su Allah na ba su ikon ci gaba da abin suke Allah na yi musu muwafaka Allah ya kira gare su da su yi takawa saboda ta'addancin da suke yi na ah, taba wata mai alfarma musulmi da ya taɓa battarka da kuma hana bayan Allah su zo igiyar tun da sun ba a je a yi tawa sai a girma maɗakin nan suka ce ba a zo sai dalilin suka ce ba su ba da biza ba don haka su ruhun suke da alaƙa da da ba da biza ta aikin hajji sai sun yi hatara kwarai ba a hana musulmi zuwa yin ibada babu dalili ne da dalilin da zai a hana musulmi zuwa shi ne in aka fahimci musulmi za su sai tutun da za su kashe kansu kaga dole ya tsari kenan yasa duk watan da ka je maka za ka ga irin yanayin kasashen da suke dan daban ne kamar nuna muka yi zama muna bukan cikin mutan da ke zuwa a shawwal da wa'in da ke zuwa a muharram da wa'in da ke zuwa rabi'ul awwal da wa'in da ke zuwa jimada kun gane in aka saku visa mai zuwa misali Najeriya da Nijar da Ghana ku shari'i da ba da jaji a tsawon tsoron in muka fara rage visa mu ta kare sai a koma ba Indonesia a ba malaysia a ba singapore in suka rage sai a ba pakistan a ba india a ba iran a ba kasashe daban-daban kun gane to wannan tsari ne ba hani ne na son karaye ba da haka misali lokacin aikin hajji duk da yan garin maka sai ana su hajji sai da safare shekara biyar ko ɗaya za ba ka da to wani an bar kowa ya tafi za mu je mu taru mu kashe kanmu to ka fi kenan shugaba ya yi doka ya sa na sha faɗa muku in shugaba ya doka irin wannan ta maslaha binta wajibi ne saba mata haram za ka yanzu ta ne dokara ba mai tawafi sai da ihrami ana nufin sai da umra haramun ne ka ɗaukar shi da ka yaudare su ka fi da tawafi ka sa ihrami don ɗaya ka je ka yi tawafin nafila ai an kwanta da nafilan ne don su fara da kasar da kuma wannan ita ce maslahan mai falilla da mai nafilar duka in kowa ne wannan ya warkar ne ba duka to duk da kuka ba duk sakon Allah shugaba ya kamata ba bin sa da rika wajibi da saba masa an tuki sabilillah ku bayar da kuɗi saboda Allah shine infaq da Allah ba ta karatu da ta kuciyar don muka ce kun ga dole da kuka kawo edishin ka bayar in ta fadi ne ka bayar da kuɗi da an kuɗi da kayan kuɗi domin kuɗi ba da ba a kan da mutum da kuma inda ba su lafi da kuɗi ba ta kuce ta su sai abinci su sai tufafi in ma talaka mai ɗan dama ba mutu sai ƙara wuri a kwale kuwa eh in tara bai da ya sai ƙara wuri da infaq sai aka tafi fi sabilillah me aka saba da kira fi sabilillah jihadi infaq nau'i ne na jihadi shi yasa kullum ana da tabi'an qur'anikum wa anfusikum jahidu في سبيل الله احتمال ويجعل في تبكيك والله دول لأن هو لما تتبك إبادة الله ثم أكثر كذا تبجي جهاد هنا في فرصة ما تبيع أما دول أن الله يسامة مسؤولا ذا مقعدا ذا روع والله يقول أن كان ذلك جهاد الجهاز tare suke duk wanda bai ibada kuɗi ne ibada rayuwa saboda kuɗi ولا تكون ne yawwa kar ku je rayukan ku zuwa ga halaka ne ma nan jefa rayuka zuwa ga halaka duk lokacin da ka bar abin da Allah ya ce kai ko kai abin da Allah ya hana kai me kai ya halaka kanka ya jefa kanka eh ya jefa kanka zuwa ga halaka to haka duk abin da bai sa rayuwarka ta salwanta wanda ba shari'a ta umarce ka ba mota ta zo da gudu sai ka je ka gita mata ka ce ai ba mutuwa sai ajali ya zo tsayawar ne shi yasa karjinta eh kai kan mutu shaida mu an baka shi ne ka taho da shi to duk abin da zai sa ka salwantar da ranka in ba bisa izinin shari'a wasu ɗauki wannan aya akan cewa wai jihadi ba dole ba ne don su sai ba yin mai jihadi ya wuce da sarki ba haka cewa ai ka sauka ne shakar kuwar jihadi ai babu halaka irin barin jihadi kina nan sallar sarki ta idan ta bayatun bil'ida وأخذتم أذناب و... إذا إذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجواز أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يجوها تفرجوا إلى دين أنكم ملك هذه ولا تأتي في باها لك باهلك ولاك ولا دا ولاك أنت غار شهادة haka mawaƙin sardauna ya ce ko sardauna ya ɗauki yin shahada bisa ga wulakanta kuma Allah ya azurta shi ta muna fatan Allah ya karɓe ta daga cikin abin da yake karfafa muka ce Allah ya karɓe shahada sa in Allah ya so shine yawan kyakkyawan ambaton da ake masa bayan mutuwa wanda sanda yana dare baya samun shi sanda yana dare duk abin da ya yi da jama'a da sai ba karka damu da wasu jama'a sai bai ka gaskiya ba da komi da dade an ba mu labarin wahalhalun da sardo ne wasu sai kai mamaki ka ce wako shine yanzu da kowa so yake zama irin sa kowa mai ɗan dan tara kuɗi so yake a masa nan ƙauyen su saboda darajar sunan su saboda ya tsaye abu saboda Allah bai damu da ra'ayin mutane ba gudun da Allah ya ce wala tuqu a adikum illa tahluka an fi kan ku jefa kanku ga halaka ta hanyar barin jihadi Dabarin ba da kuɗi saboda Allah da barin ayyukan alheri wanda in kun bar su za ku halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah ya yuhibbul muhsinin ka Allah yana son masu kyautatawa kaga nan Allah bai ce kyautata ta wuri kaza ba duk abin da ana kyautatawa da shi jama'a ana kyautata da kuɗi ko ba a yi ko ku kyautata da kuɗi ana kyautata da muƙami ko ba a yi ku kyautata da muƙami. ana kyautata da magana ko ba a yi ku kyautata da magana ana kyautata da mu'amala ko ba a yi kowane irin nau'in kyautata ku kyautata inna Allah yuhibbul muslimin hakika Allah yana son masu kyautatawa Allah ya samu cin masu kyautatawa ya ba mu kyautatawa to yanzu kan za mu ba Dr. Ali Ango ya roko ya zo ya mana bayanin da ya zo da shi kungiyar likitoci amma cikin mintin ka goma na ci biyu zan baka minti takwas akwai wani amini na Dr. Bello Kwatarkwashi sai ya shanye kan abin da ka faɗi ko ya ta aƙidi ko ya ƙara mana haske na minti biyu bayan ka bismillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to jama'a sai mu mai da hankali nan nan za a yi presentation din dokta yana cin wancan bangare to kai mai dubba zauna karka hana mutane ganin likita kowa likita yake so gani yana da abin da ba da zai kalli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa yang kita mahu perbincangkan? Masuk ke tujuan dia, terutama yang pertama, mahu mengayangi akan berlanjut. Kebetulan itu, bapa awal semua dinaungi. Ada nama ada irba, ini dalam antara nama para para mun daɗe muna aiki tare da Professor Mansur akwai yan na Dr. Songa Sahaba lokacin kudin sa shi ne yaya za mu yi aiki da bamu cewa yaya za mu yi a samun rikin da yawa a kan kudu ba ta mun ta yin aiki lokacin eh, alhamdulillah na tafi da yanzu in ka diba ran da ta ta cewa muna rikin da yawa a cikin wasu mamman aikin to eh, masu kudu ne so da ka zan shi ne eh, wannan wannan ce kowane shekara ƙungiyar eh, lafiya na duniya yana tuntunta a kan matsalanci na kungiyar a latin ce muka yi eh, muka yi wannan presentation on the state of march every year so last week we get uh, three medical delegates and um, um, medical delegates da ba da ban da ba so da wannan abubuwa mai ba da bai nuna ba last week da wani mutum makarantar secondary school muka uh, sauran na ba da free medical care a wuduki kafin shi gaba kada ku damu da wata na ku yi kokari ku gane abin da nake faɗi a nan kada ku damu da wata ku gane abin da nake so faɗi a nan a yau na tafi da shi ne ba da gida a fasa ya kamata wanda sunan cikin kulawa ce ba su shi to a sai kulawa da yawa a cikin yi eh, eh, da abin da muka yi zafi na tabbatar da cewa nan dukan da muke nan a yau saboda na tabbatar da cewa dukan muna ji da cewa in ba da wada muna ji akwai mutane da yawa can gida wanda ba su ji shi yasa yawan sahohin nan so kafin in mance ya kamata a ce wannan kwamiti na masallacin nan saboda cewa sun samu eh, language time Eh, eh, interpretanti ko za su sign language kenan so that in problem na magana suna iya su so that mutane wanda ba su ji suna suna iya su sun samu amfani wannan sorry put it on Sorry. Um, so kala yi ji kaloli kala ta ne a lokacin akwai a kan cewa conducting areas an san sunan da yanzu yanzu kafin shi gaba za su so kowa ya dan zaɗi kunnen ta ya yi abin da ke faɗi kuma ya yi magana a yi makansa magana ta ce kwallo sai kai sosu kowa zaɗi kunnen ta kuna ji abin da ke faɗi yanzu so kowa ya ka zaɗi kunnen ta ka yi magana na yanzu ok so kafin mu shi gaba akwai wasu alamomi da zai ta haɗa shi mutum ya fara samu yawan na rashin ji kuma kamar haka da farko akwai abin da kuma ta naki mutum ya zo yana yawan jin ƙara kunnen sa ba da ƙara wannan alamar da cewa in bai hattara ba zai samu rashin ji na biyu akwai abin da ake cewa tun eh, eh, of speech in ka zo haka mutum yana magana yana ƙara magana sosai sai kuma kana ganin kamar kowa yake yi shi kuma yana da a ai ba ga shi da tsayin da yake yi shi ne yana da abin da kake masu su nuna ganin gwam banki sosai bankin kansa saboda ba kowa yake san da yake magana wani kuma in ya zo kuna magana da shi za ka ji kara yake yana shauki yanda yana da abin da kake wasu wanzu kun tsaye wanzu sun da ce ku rufe kunne ku yi magana ai ku ji karan sauki ya yawa to shi da ga mutum na magana da dan murya kaɗan kaɗan kaɗan saboda shi kullum kadan da ya bala yana ci abu yana makasar cikin kansa idan ka gani kamar cewa kuma ya ke yi to that su called conductive terrorism na uku kuma ina mutum yaro duk wanda ta yake bai magana zai dinga tambaye ta me suke faɗi me suke faɗi ka san cewa mutumin ne ya fara samun kwallo na shi shi gwamnatin su ka kawo gida ka zo ka da yaro ya tsara wani tv to sai shi ko da ka saka zan saurari tv zan ƙara gwamnati da ban cewa yaro ne ya fara samun a kawo shi a asibiti a asibiti eh, ita ko withdrawal in ga mutum da dama yana zuwa wani hira yanzu daga baya kuma ya bar zuwa wani hira akwai damuwa abin da ya ne zai fahimta abin da abokai ne suke faɗi saboda kana samu abin da kuma so ya wuce magana if you look at this in kun ga wannan wannan yanzu da nake maka magana haka abin ke tawowa shi zai tawo haka cikin ya zo ya kada ganga kunya in ya kada ga sun yalan musamman wannan zai taɓa ƙananan eh, ƙarfi a ciki kuma za su taɓa wani ruwa na ko kan ƙarfin da sun yalan shi zai ba taɓa ruwa wannan ya fita ya zaɓa cikin sunan da tafiya daga nan zuwa na sunan da waje ne nan kuma kuɗi da tafiya nan kuma kuɗi da ciki so daga nan zuwa na abin da ake cewa mechanical wave daga nan kuma zuwa ƙwaƙwalwa suna ta cewa electrical wave so za a samu samun mechanical wave electrical wave inda mutum zai je yan

ne na take a zuwa ga hanci in akwai matsala cikin hanci kada ya kazo ka sa matsala na ji shi yasa so da yawa in ka je asibiti kana da matsalan ci likita zai ba tambayan ka illoli na hanci za ka taba man to ya sa wanda zai tambaye illoli na hanci ni ma yawa na na ji ne ko saboda yana kokari da yawan tsawon a kuka cikin hanci da za mu sa da ya ɗauka mahaɗa da duk da wannan mahaɗa mutum zai zo bai ki. Ah, Conducting da yawan abin da ana iya wakar da shi a asibiti wannan sauƙin ruwa ya zo shi kuma abin da zai kashe kunne ta tafiya a ina so magana game da wannan wa wa dokin kunne ba dotti ne ba ƙajin suna ne yadda Allah ya halarci kunne haka ne yake nan ƙarami ne nan da ke a halarci wa wa ba dotti ne ba ba mu da sunan a yarukan mu ana ce mai wa wannan yana da kwanto da yawa abubuwa da yawa yake yake taimako kura kullum wannan yana yi abubuwa da yawa yana sadi kwayan cuta yana abin da ake cewa Instagram salon, yana hana kwari su shiga cikin kullum so wannan wa ba a shirya shi kullum zai halarce shi bayan wafin wannan wa yana da kwanto da yawa to ba a shi shi in kun ya hada shi bayan ya gama aikin sa kun da kansu zai zai da shi wani ikon Allah ne ba wai ba kai za ka zai ga ba ba mu taɓa shi to kai da yake ga abin da ke faruwa in ka zo a da ke faruwa yanzu in ka zo ka taɓa wa ɗin nan da zai faru ga shi kudin bot ɗin nan da ake amfani da shi kudin bot an yi saboda a sa ayodin a umbrella na beji sun da mutum hau laifin kuma shirin bebi wanda aka haifa sabo ana amfani da fasin gudu na ɗauki a yankin a shafa mai ba yi sama da kunne amfani da shi ake yi abin da wannan da fara ce ba ba yi sama da kunne ba to wannan suka da fara ce ba amfani da shi saboda in ka yi ya yi da abin da ke faruwa har yadda da wannan ya mutum sun shi ba shi shi zai yi shi zai zai ba da nan su iya zai zai yi zai ya zo asibiti a wasu wannan saboda daga wannan injiniyan ba amfani da farmata ko da kuri da wani wanda akwai ta iya kere ba a wanke kunne kunne ba a wanke shi shi ke wasu kane gaba ɗaya ba a amfani da kwatankwai ba a amfani da tare ba a amfani da tambayar duk ana wuta da kiyama na kuma in tana da magana na biyu da ba ta tsoro ta cewa ta zo ga dan likita ba wai ta wannan fanni eh, eh, wannan a kuɗi ana magana da ta da da lajin da a da da da local government, we are going over the counter medication. Ba mun gina wani suka ko mun ba ji a abin mu ta fata cewa Hello? Wannan bai. Hello? Yeah. Okay. abin da ke faɗi shi ne oh. na? Hello, yeah. So, abin da ke faɗi a saboda da cewa ba a ba a da rayuwa ba tare da rayuwa da likita ya ba su wasu ma muna mai yawan suna kawo ranci saboda ba a kusa suna kasance saboda haka a tabbatar cewa kafin da masu muna ka zo da likita ya ba ka da wanda suka dace da kai wannan ai yanzu yanzu ah, so i think in summary summary abu ne abin da ke faɗi cutting board wannan cutting board da muke amfani da shi damfara ce ko wannan system na yi a lot of teaching stop a media sun tabbata cewa an yi straight from the market damfara ce ba a yi shi saboda kun ne ba a yi shi saboda a samu ayyukan a shafa ma yare da eh, cikin jaririn ta kasashe shi ko saboda ta a basket da are kai da bunci wurin da ta sashi ba wai ba a kunne ba kunne Allah ya halicci kunne saboda in kai kana tunanin cewa kana za ka sa wani abu a cikin kunne ka kafe da shi wannan ba da shi ne ba abin yana iya zama masa a ta wani fanni saboda babu yin halitta Allah ya yi shi da haka abin da in ka yi da shi har yi da shi nabi kuma in kana da kuka cikin ma'ana da yana ji har cikin yana da kuka ne kun da ne a ba ko ne ne in kike kawo ne o da yana kun da ba da ne da da ta yi na da ta ko cikin ko sai da da ta ku yi amfani da ko cikin ko kun da Allah ya ce ya kaje ki in kun da ta ce ta ta kuma ha fara ya wada ta da da ji ya ta ko da da da kun da ji ba da ta ma fani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ku ta ko وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كان نعم، في هذا الشيء سوي أمر بعيد كذا يبدي أبا تقبله في كل مدوي يقرأ منا شيء كم كم بعدين كل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 ya yi shi a kan kunne dama shi abin da ya kware kenan a kai shi da muka gama wanda graduate shi ya kama fannin kunne da mabawar ne kuma yi koma wajen haihuwa da ɗaukar jiki da mutuwar wata mata to amma da tun da ta yi cewa ya mun gina cikin kasar da abin da zan ce ba musamman ga kawai da shi na ya yi shi a kan abin da ya kware a wurin da ya ji sassawar yin kuma bisa a tsanaitin taɗaitawa ya yi magana a kan ne yadda mutum ke ji akwai external iya shi ne wannan ina muna cikin ina za a ka cewa idan an ka yi magana wannan tina da shi zai ɗauko magana ɗauki sai ya iza cikin middle iya. middle iya shi ne da tsakiya cikin middle iya din nan kuma akwai waɗansu transmitter akwai waɗansu output wanda kuma za su ɗauki wannan sauki da tina ya faru zai kai ok ok ina kallon wancan ne sai a kai ga shi ina iya da wannan shi zai samu iya samu to shi ne ka samu da mutuwaki akwai circular akwai conductive shi wannan circular jiyoyi da za ɗauki shi abin da eh, abin da eh, sound daga nan waje kai shi kai ga inda akwai jirgi masu wannan aikin na ne za su yi wannan sannan kuma akwai wannan shi kamar yadda muka sani yanzu shi da za a rage wuta wannan waya ne da ƙarfi da fara da wuta ne zuwa gaba haka kunne yake kuma ya yi magana a kan shi wannan daular kunne kuma ya san dauɗa kunne za a rikta idan dauɗa kunne tawa mutum yawa mutum yana jin kai kai wani lokaci za a ga wani abin da a hannun da ya kuma wani abin da ya samu gaba shi masu ɗaukar makwasan kwas suna yi kuma suna ma kyautatawa bisa ga abin da suke gani a cikin ƙauyuka inda muka wani zai yi dawo abin da kawai ya yi hakin duhu mai ɗauko shi da dauda sai da komi ya sha abin ganin na mutum amma sai ya je wa cikin kunni duniya kwalkwala ya fi sauƙin wannan kai kai ne. to shi dokta ya faɗa mana cewa hatta da shi kwatan kwatin da muka yi tabbatacce ne san ya ci bai dace ba domin shi kwatan kwatin ba san da an kai shi ba wani lokaci za a ga cewa an yi fakitin abu an kai cikin gida ne amma ta inda an kai shi ba dole bane tsabtacce ne ya kamata a ce an misali a yi survival nashi to ba mu da masaniya ko an yi ko ba yi ba illa dai kai kaga an yi fakitin nashi yana ɗauke da microorganism wanda ke idanu ba za su gani ba idan ka ji malakun ka share dauka abin ne to sai ka amfani da sai ka tura shi kuma sai ka kasance an samu infection to wasu ma za su ɗauko tsinkin su jefa an yi bayanai cewa san shi kunne yana da wani drum wani lokaci za a ga cewa ma an je an huda wannan drum idan aka huda wannan drum ɗin to za a ga cewa akwai wasu ruwa wa'anda sanadarai ne wanda ke taimaka ma jiji din wajen wannan conduction din da tansanura din to za mu zo da su ne kuma infection ya shiga sai ya kasance an samu matsalar warkewa za a kunne yana ruwa da sauransu to duk wannan yin amfani da kwatan da yin amfani da wani abu na domin a share dauka kunne suna ƙara haddasa wannan to likita ya faɗa musu kamar yawan kokari mu kauce ma yin amfani da kwatan da duk wani abu idan ka ji kuɗin kana ƙaiƙai kawai ka sa yatsa ka girgiza duk abin da ya wuce wannan akwai bukatar ta da a ce sai an sa wani abu a ce a fitar da wannan dauka kunne in bai dace ba ya haddasar da ciwon tarin da yawa ba masu matsalar kunne sun sun gani da su inda sun fara kenan mabiyan su masu zuwa wannan neman taimakon za ta iso saboda ana sanya waɗansu abubuwa ana fara ya yi muna gargaɗi da cewa mu daina sanya wasan wasu wani abu da zuwa balbal kunne mu wannan yana da shi ne a kai a wanda dokta ya gabata na san dokta musa da wani karatu a shi ne gwamnatin ajiyarmu wani lokaci za ka yi yi a ni da ke abokin shi na kusa sai na hito na kawo agaji domin magana da hausa da yadda damar da zan bayan ita ce idan akwai tambayoyi an ƙare idan akwai tambayoyi game da wannan harka ta turi da ma wasu da suke dangantaka da sha'anin lafiya rubutu sun ne na sai mu ba shi ya kace sai mu kace ba shi minti goma ya karbi shi a zaune na iƙamun na zai ki ba da ma'ana mu gane fiye da wannan turbe wannan na dogon lokaci amma ka zama da yan mintoci kana an taƙaita abin da ya to in yi magari tambayoyin da su suka fasa ba su ne goma sai gabatar da bayanai mukan yi haka a lokacin da muke karatu sai bukari muka yi ma lauyoyi muka yi ma da wani ilimin da zai amfani da mutane da shi da ka a nan wasu halin da mu da a da hanyar